فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين sai annabi Musa ya jefa sandarsa sai ta juya ta zama macijiya babba kowa yana ganinta.